Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu bibiyan mu a tashar mai albarka sannu da sake saduwa da ku a cikin shirshirin mu da muke gabatarwa a wannan tashar mu insha Allah a yau ina dauke muku da wani application mai matakar amfani sosai sosai musamman ma ga waɗanda suke son koyon ilimin sirrin samaniya da ko kuma ilimin sanin taurari na kimiyyar wannan zamani wannan application shi ake kira da ISS Live Now So da wannan application za ku iya kallon duniya kamar yadda 'yan sama jannati ke ganin ta tare da bidiyo kai tsaye na awa 24 daga tashar sarin samaniya ta duniya. So idan kuna son samun ilimin sarin samaniya ko kuma ilimin taurari na kimiyyar wannan zamani so ya kamata ku yi amfani da ISS Live Now. ISS Live Now yana ba ku damar samun damar yin amfani da bidiyon kai tsaye na duniya daga tashar sararin samaniya ta duniya, wacce ke kewaye kusan kilomita huɗu (mil 250) sama da duniyar. So application ɗin yana ba da ƙwarewa mai ban sha'awa wanda aka yi wa wato alama da ƙira mai tunani. Tare da ISS Live Now, za ku iya duba wato bidiyoyi na kai tsaye masu ban sha'awa daga kyamarorin tashar sararin samaniya ta duniya. Ƙa'idar tana amfani da tasawirar Google ta asali da ake kira da ISS Tracker wanda ke baku ku damar bin tazarar sararin samaniya ma'ana da take kewaye da duniyarmu. So akwai tashoshi da suke gabatar da wato shirye-shirye kai tsaye daga tashar sararin samaniya. Waɗannan tashoshi su ake kira da standard camera HD, NASA TV, NASA TV Media, Space World da sauransu. Okay. So na san wasu za su iya yin tambayar menene ake cewa ISS. So ISS shine ake kira da International Space Station. ma'ana a hausance tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ko kuma ta duniya tashar sararin samaniya ƙasa da ƙasa babban jirgi ne da ke kewaye duniya yana aiki a matsayin gida inda ma'aikatan 'yan sama jannati ke rayuwa tashar sararin samaniya kuma ɗakin gwaje-gwajen kimiyya ce na musamman ƙasashe da yawa suna aiki tare don ginawa da amfani da tashar a sararin samaniya so da farko za ku je ku sauke application ɗin ta hanyar shiga play store ok sai ma dan jira so bayan kun shiga play store sai mu je can wajen search icon din nan ok sai mu click na shi sai mu rubuta iss live now misali kenan okay like now gadi kun ga ta bamu shi ma a sama sai mu click sai mu dan jira okay so kun ga gashi nan already yanzu ta nuno mana wato application nan so sai mu shiga mu sauke shi already yanzu kun ga na riga ni na sauke shi a cikin wayata ga nan so in kuka lura za ku ga cewa waɗanda suka biyu nashi ga su nan mutum dubu ɗari uku da goma sha ɗaya sannan sai kuma wato wanda suka yi rated ma'ana ɗan shekara ƙasa da uku ko kuma sama da uku zai iya amfani da shi sannan kuma mutum miliyan goma suka yi downloading ɗin shi su kun gani na application ne mai kyau gaske ok so bayan kun sauke shi sai ku buɗe shi kamar haka ok sai mu dan jira so bayan kun buɗe shi automatically zai nuna maku fuska kamar haka so daga ƙasa za ku ga wanda aka rubuta this streaming is temporary offline please try again later so wannan shine lokacin da wato suke gabatar da shirye-shiryen su su hukumar tashar sararin samaniyan kenan wato za su nuno maku dukkan abin da ke faruwa a tashar tsaron samaniya kai tsaye za ku ga cewa sai rubuta gist streaming is temporary offline ma'ana yanzu ba sa aiki a kai saboda haka daga wani lokacin zuwa wani lokacin suna dan wato gyare-gyare a tashar tasu ok saboda haka idan kuka ga wannan ba wani matsala ba ne so wani lokacin in kuka jaraba lafiya lau zai ok so in kuka lura daga gehen wato sikirin mu na hagu za ku ga wasu wato 'yan laika guda uku sai mu click su domin mu ƙara yi muku bayani akan wato wannan application ok sai in kuka lura za ku ga ga inda aka rubuta kyamara HD aka rubuta camera SD aka rubuta NASA TV aka rubuta NASA TV Media daga ƙasa aka rubuta Space Walk Recorded sai ƙasa ma aka rubuta Night Time Lapse sai a ƙasa ma nan ma aka rubuta inside the ISS record a ƙasa kuma aka rubuta eventual channel sai a ƙasa aka rubuta ESA TV za ku samu bidiyoyi daban-daban na live bidiyo daga tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa ta waɗannan hanyoyin da na ambata a baya so standard HD camera suna nuna bidiyo na kai tsaye ma'ana live bidiyo na duniya daga lokaci zuwa lokaci cikakkun bayanai game da ISS kamar gwaje-gwaje kulawa da sadarwa tare da duniya NASA TV sabis ne na talabijin na hukumar gwamnatin Amurka NASA National Aeronautic and Space Administration kuna iya kallon shirye-shiryen kimiyya na sararin samaniya hira da masana kimiyya 'yan sama jannati injiniyoyi nasa tv media space walk za ku kalli kyawawan hotuna na 'yan sama jannati daga kyamarori a wajen iss sai inside space station za ku sami bidiyo na kai tsaye na kowane tsarin da ke cikin iss sannan kuma za ku kalli dukkan 'yan sama jannati da suke cikin tashar saran samaniya ta ƙasa da ƙasa sai eventual channel su kyamarori ne waɗanda suke na wucin gadi daga nasa hukumar kula da sararin samaniya ta turai esa hukumar kula da sararin samaniya ta rasha roscosmos da spacex so har ma kuna da zaɓi don sanar da ku lokacin faɗuwar rana ko fitowar alfijir na gaba yana ba ku damar kallon shi kai tsaye daga tashar sararin samaniya ta ƙasa da ƙasa Domin samun ƙarin bayani akan International Space Station sai ko ziyarci shafin nasu na intanet kai tsaye. So da fatan wannan shiri namu ya burge ku nan kuma ya ƙayatar da ku matuƙa saboda ƙarshen shirin namu kenan na wannan lokacin sai kuma idan Allah ya saki sada mu da ku a wani lokacin. Mun gode mun gode.